Ni ne shugaban kungiyar masu sarrafa zumuwa. A lokacin damuna ne muke tattara kudade sai mu saye a matsayin 300 kilo ɗaya. Sai kungiya ta sayar a 500 bayan ta gyara ta. Abin yana da riba sosai. Ta wannan hanyar ce ma muke samun kudaden sayan iri na noman rani waɗanda ake rarraba wa 'ya'yan kungiyar. A da dole sai mun tafi Najeriya wajen neman kuɗi. Ni a gaskiya da wannan sana'ar ce ta zumuwa na dogara nake ɗaukar ɗawainiyar iyalina har na sayi dabbobi da gonaki da dai sauransu wannan zumuwar ta samu karɓuwa ga jama'a saboda waɗanda suka horar da mu sun kai mu har wajen waɗanda suke wannan aiki ne suka koya mana mu ba wai sai mun tallata wannan zumuwar ba tunda bisa butali akwai lambobin wayoyinmu da zarar mutum yana so kawai yana kiran mu ne sai ya faɗa muna ta nawa yake so. Zumuwar ɗan Barto na kawo a kwamin ɗin amfani musamman ma ga tsayar da mazamna kwamin ɗin a gida da yau ba su da wata madar zuwa dandi neman kuɗi. Domin ƙara inganta kyawun zumuwar da ƙarfafa sana'arta komin ɗin ta janyo abokan hulɗa da ƙwararrun masana domin dafawa ƙungiyar ta masu tatsar zuma. Mamman Abu babban sakataren komin ɗin ɗan Barto ya yi ƙarin bayani. Abin da muke yi a wannan santa da ake aikin zumuwa muna tsara masu wannan aikin ne ba su horo na kwarewa a cikin ayyukansu. A shekara goma tare da tallafin kungiyar park. mun samu haɓaka cibiyar an samar da isassun kayan yin wannan aiki musamman kayan shigar da wannan zumuwa a wurare da dama. Gunduma tana samun wani abu a ciki saboda da zarar masu wannan aiki suka samu riba to tamkar gunduma ce ta samu samu wani abu. Zumuwar da ake samarwa ta ɗan Barto ta samu karɓuwa har zuwa ƙasashen waje, saboda akwai mutane da dama na Najeriya da suke zawa sayan zumuwar. Banda mutanen Yamai, Arlit, Agades, kai ina iya ce maka wajaje da dama na Nijar suna zawa sayan wannan zumuwa.